وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يعني أبركم مدساك سادوة أزمان قوم شابير لكن زمان دمكي دومنكرة اللتافم القيروانية واللفر الإمام أبو محمد abdullah ibn abi zaid alkairawani wanda ya rasu shekara ta 386 yan uwa idan ba a amince ba muna gabar da malam ya magana akan me ake nufi da imani da irin rassa ko tuwasu ko sassan da sai sun haɗu ne ake samun imani inda yace ce firici ne da harshe ƙudurtawa ne da zuciya sannan kuma aiki ne a aikace da gabbai to mun yi dogon bayani akan wannan da kuma waɗanda suka sassaɓa suka yi ƙoƙarin fitar da wato ayyuka daga rukunin abin da ake kira imani su ne dai ko dai hulatul murji'a ko kuma murji'atul kufa wanda duka dai mun yi bayani cewa ra'ayin nasu ya kaucewa dalilai to yau matsalar da za mu shiga kai tsaye yan uwa masu albarka shine gabar da malam ya magana akan cewa imani yana da kuma yana raguwa wannan aqidar ta da tsuwar imani da kuma rabuwarsa ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a wadda alqur'ani mai girma ya tabbatar da ita akwai nasoshi barkatai waɗanda suke tabbatar da cewa lallai imanin bawa yana da ɗuwa ta wata hanya ta musamman kamar yadda kuma imanin yaka iya raguwa ta wata hanya ta musamman misali yanzu a cikin alqur'ani mai girma Allah jalla wa ala yana cewa innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu sai yace zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun Kaɗai dai cikakkun muminai sune waɗanda in an ambaci Allah sai zukatansu su raurawa idan aka karanta ayoyin Allah sai kuma ta ƙara musu wannan ayoyin su ƙara musu imani kuma ga ubangijinsu ne suke tawakkali kaga anan ash-shahid yace zadatuhum imana mana sun ji wasu ayoyi wanda da ba su ji su ba ko kuma sun ji su amma kuma da suka sake jin su sai suka zamto a matsayin kamar tunatarwa sai suka motsa musu wannan imanin da ya cakuɗa da cikin zukatansu da haka sai imanin ya daɗa hauhawa sai imanin ya daɗa daɗuwa ɗoriya kan da yadda yake daga cikin nassoshi da suke tabbatar da daɗuwar imani shine zamu ji Allah jalla wa ala yana cewa fa ammal ladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun a jerin gwanan bayanin cewa wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana in aka saukar da aya ko aka saukar da sura wasu daga cikin su sai su ringa cewa waɗanne ne a cikin ku wannan ayoyi ko wannan sura ta daɗa musu imani Allah ya ce fa amman amanu to amma waɗanda suka yi imani na haƙiƙa ingantacce su waɗannan fazadatum imanan saukar wannan ayoyin sun daɗa musu imani da sakankan cewa cewa lallai risalan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gaskiya ce Allah gaskiya ne alqur'ani gaskiya ne domin duk wani zance na Allah idan ya zo sai ya zamto cewa na yau yana gasgata na jiya na jiya yana gasgata na shekaran jiya na ɗazu yana gasgata na jiya na yanzu yana gasgata na ɗazu domin littafi ne wanda me baya ƙaryata junansa yana gasgata junansa yana ƙarfafa junansa walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan kathira sannan kuma zamu ga a can suratul fath Allah jalla wa ala yana cewa huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina sai yace li yazdadu imanan ma'a imanihim Allah shine ya saukar da nutsuwa a zukatan mu'minai dan su dade imani doriya akan imaninsu ko tare da imanin da da suke da shi sannan Allah jalla wa ala yana cewa allazina qala lahumun nas inna an nas qad jama'u lakum fakhshawhum sai Allah yace fazadahum imana fazadahum imana yace kuma walamma ra'a almu'minuna alahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu وما زادتهم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما don haka wannan kaɗan ne daga cikin jimillar nassoshi na alƙur'ani mai girma da suke tabbatar da cewa mai imani yana daɗuwa ya ishe mu a cikin sunna hadisin imam muslim wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه سيش وذلك أضعف iman". wanda ya ga abin ƙi abinda shari'a ba ta yadda da shi ba to lallai ya canja shi da hannunsa idan ba zai iya ba in baya wannan rukunin baya mallakar iko akan haka to ya canja shi da harshen sa idan baya mallakar haka baya wannan rukunin ba zai iya ba to ya ƙi abin da a cikin zuciyarsa wannan shine mafi raunin imani sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya imani matakai guda uku na ƙololuwa tsakatsakiya da mafi ƙaranci mafi ƙaranci wanda daga shi kuma aka rasa shi shikenan ba imani mafi kololuwa wanda iya wannan gejin ne mutum zai kai kuma ya ƙure wannan sai ya nuna kenan imani ba martaba ɗaya ba ce haka na idan muka shiga cikin cikin manya-manyan littattafan hadisi misali yanzu cikin bukhari da muslim mu karanta hadisu shafa'a za mu ga yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bayanin yadda za a sakanta wa mutane ko kuma yanayin yadda za a fidda su a cece su daga cancanta shiga wuta ko daga bayan sun shiga wuta sun shiga wutar sanadiyar gwargwadon imaninsu wanda har a zo kan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai ce ku fitar da duk wanda yake cikin wuta matsawar a cikin zuciyarsa akwai misqala zarratin min iman daidai da kwayar komayya ta imani ma'ana kenan akwai sama da haka kamar yadda muka gani cewa wajen wucewa akan sirati wani ya wuce kalbark wani karrih wani ya wuce kamar tamkar walƙiya wani tamkar iska wani tamkar kaza da sauransu kowa gwargwadon imaninsa to shi yasa alhafiz ibn hajar yake cewa al-imam lalaka'i ya rawaito da sanadi mai inganci daga bukhari yake cewa laqitu aksara min alfi rajulin min al-ulama'i bil amsar فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص na haɗu da malamai mabambanta a birane mabambanta na musulunci sama da malami dubu ya ce ban ga ɗaya daga cikinsu da yake saɓani da ɗan uwansa ba akan cewa imani firici ne da kuma aiki ba ka raba su kuma yana da ɗuwa kuma yana raguwa sannan kuma wa atnab ibn abi hatim wal lalaka'i fi naqli dhalika dhalika bil asanid an jam'in kathir min as-sahabati wat tabi'in al-imam lalakai din da shi ibn abi hatim sun tsawaita sosai wurin kawo wato hanyoyin wayannan maganganu da aka ce wajen mutum dubu to su ma sun gaji ilimin ne daga sahabbai da tabi'ai dukkaninsu suna cewa imani firici ne da aiki yana daɗuwa kuma yana raguwa don haka ijma'in sahabbai Allah ta'ala ya ƙara musu yadda duka yana tabbatar da cewa mai imani a furici ne aiki ne yana daɗuwa kuma yana raguwa ‘yan uwa masu girma watakila wata matsala da take kusa da wannan shine lafazin musulunci imani wayannan lafuzza ne waɗanda in aka haɗa su a wuri guda to kowanne ma'anar da yake bayarwa daban amma idan suka rabu suna iya wakiltar junansu in suka rabu suna iya wakiltar junansu babban dalili akan wannan shine idan muka kalli hadisu jibril al-mashhur hadisin sayyidina jibril alaihi salatu wassalam wanda zamu ga kowanne an ba shi fashin baki aka bawa musulunci fashin bakin ayyuka na zahiri kamar yadda aka ba wa imani fashin baƙin ayyuka na batini kenan daga maganar da ibnu abi zaidin alqairawani yayi za mu fahimci cewa dole sai abubuwa uku sun haɗu a imani sannan mutum zai ci gajiyar imaninsa sannan zai zamto cewa yana cikin waɗanda wato imanin nasu ba wai watangaririya yake ba shine izamto ya furta idan yana cikin ahalin da za su furta ma'ana akwai harshen yana yin magana dole ne ya furta sannan dole ne kuma ya ƙudurce da zuciyarsa sannan kuma dole ne kuma aikinsa ya gasgata wannan imanin da ya furta ko kuma ya ƙaryata don haka a kan wannan ne magabata suka tafi wanda sun yi istiqra'in wannan ne daga nasoshi na shari'a gaba ta ƙarshe wadda malam ya yi magana a kwantan karatunmu shine babu wani musulmi wanda yake kallon gabas ko alƙibla ya yi sallah da za ka ce mai kafiri ne kai mai hukunci da kafirci matsawar kawai saboda wai ya aikata wani zunubi tare da cewa zunubi ba kawai ba ne ƙaramin zunubi ma yana da girma ƙaramin zunubi ma zai iya kai mutum ya baro amma abin da nake ƙoƙarin na nuna shi ne baya daga cikin manhajin ahlus sunna baya daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'umma cewa idan mutum ya aikata babban zunubi ma ya kafirta shine in ba a mance ba muka yi ishara a zamanmu da ya gabata cewa sai fa a matsala ɗaya Matsalar da mutum zai aikata zunubi kuma yana ganin halal ne yana ganin babu hujjar da za ta sami ya ƙi aikatawa to anan kaga ya halatta abin da Allah ya haramta amma idan tsagwaron yin laifin ne ba tare da halattawa ba to wannan kaga matsala ce wadda babu saɓani tsakanin magabata cewa a mutum bai kafirta ba shi yasa ibnu abi zaid ce wa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin min ahli al-qibla kuma yadda lamarin da sha'anin yake babu wani mutum daya na ma'abota al-qibla wanda suke kalla al musulmi su sallah da zai kafirta saboda ya ya aikata wani zunubi wanda wannan shine mazhabin manhajin ahli sunna yasa al-qahtani yake cewa لسنا نكفر مسلما بكبيرة والله ذو عفو وذو غفران لسنا نكفر مسلما بكبيرة وآل السنة والجماعة باما كافر تون مسلمي دنيا أيكتا ببن زنبي والله ذو عفو ألا ما أبو تشرن قميني وذو غفراني ما أبو تشنغافراني ألا كيمانا غافرا ودقنا مالا لينكي تشيوا وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين يكاو مسألة شهيدي يتشي شهيدا باي ne a wurin ubangijinsu ana azurta su rayuwa wadda ta dace da irin da halin da suke ciki domin kowane abu da ka sani ko da ku suna yayi hadaka to amma yana ɗaukan yanayi ne irin nasa rayuwa kashi-kashi ce ‘yan uwa kamar da kuka sani akwai rayuwar da muka yi kafin mu shiga cikin iyayenmu shi ne a alamu zarri lokacin da Allah ya tara rayuka a filin subhana kamar yadda Allah ya ce wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا kunna عن هذا غافلين kaga wannan ayar tana nuffanta cewa an yi wani lokaci da Allah ya tattara rayukan mutanen farko da na ƙarshe da mabambantan jinsi da yaruka ya ce ni ba ni ne ubangijinku ba dukkaninmu muka amsa muka ce eh kai ne ya rabu Allah ya ce to kada fa daga baya ranar alkiyama ku zo ku ce ku ba ku san an yi haka wa yake iya tunawa an yi rayuwa irin rayuwa da ta dace da wannan yanayin. sai kuma aka zo butunul ummahat wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a da a ce ba mu yi rayuwa a cikin mahaifinmu ba da ba mu zo duniyar ba amma za ka iya halartowa ya yanayin rayuwar take arzikinka ya danganci wannan yanayin salon da sigar yadda kake rayuwa ta ta'allaka ne da irin yanayin to haka na kuma rayuwa a cikin wannan filin na subhana bayan nan kuma akwai rayuwa wadda take barzakhiya to don haka shahidai a wurin ubangiji ana azurta su mafi cika arziki <clears throat> shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin cewa saboda irin ma azurta sun da ake shahidi zai buraci ina ma da ya dawo a kashe shi ya ƙara dawowa a sake kashe shi saboda mai alkhairin da yake ciki ya rubanya da haka kasancewar kan hankalinka da tunaninka ba zai iya karɓar cewa yaya ake yaya ake azurta shi wannan ba shi yake nuna ba a azurta shi kasancewa baka karɓa ba baka fahimta ba wannan matsalar ka ce wannan wani tunani ne naka Da haka kawai dai abin da ya rage shi mumini zai karɓa ya yi imani amanna bihi kullum min indi rabbina mutum zai karɓa tun da Allah ne ya bada labari manzo Allah sallam ya tabbatar shikenan mumini na gari ba shi da matsala da wannan kai ka ce an tambayi malam umuman ma wanda ya samu ya zama min ahli sa'ada dan aljanna ma'abota rabo Allah ya sa muna ciki in an tashi azurta shi da jin daɗin da zai yi menene zai ji daɗi ran nasa ne ruhin nasa ne zai ji daɗi ko ku hadda gangar jikin ko gangar jikin ta gama aiki tunda an zare ran ta yi expire shine malam ya ce kuma rayukan mutanen kirki 'yan aljanna suna nan wanzazzu ne Bana ba za su karewa shi rai baya karewa menene yake karewa jiki ne yake karewa rayuwar ce take karewa amma shi ran baya karewa suna nan wanzazzu ne suna cikin jin daɗi har zuwa tashi alkiyama kenan da wannan ne sai mala yake nuna mana cewa ran ne ake na'amawa ran ake ni'imtawa ya ce haka na rayukan kuma mutanen banza 'yan wuta Allah ka kiyashe mu wa'azzabatun ababen azabtarwa ne ila middini zuwa ranar tashi alkiyama wannan nan malam yana tabbatar da azabul kabri da kuma na'imul kabri ni'imar da za a yi wa mutanen kirkicin kabari Allah ya muna da rabo da iyayenmu da yan uwanmu da al'ummar musulmi baki daya haka na yana tabbatar da azabar da za a yi wa mutanen banza a cikin kabari Allah ka kiyashe mu da yan uwanmu baki daya shi yasa ai Allah jalla wa ala alqur'ani yace wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun haka yace kada kai kada kai tsammanin waɗanda aka kashe su bisa tafarkin Allah sun riga sun mutu kenan a'a yadda lamarin da sha'anin yake sura ya yuni a wurin ubangijin su ana azurta su irin rayuwa da ta dace da yanayin da suke ciki kamar yadda kuma a wani wurin ya yace wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kada ku ce wa waɗanda aka kashe su bisa tafarkin Allah matattu ne bal ahya'un 'inda rabbihim bal ahya'u walakin la tash'urun rayayyu ne amma ku ba za ku iya fahimtar jin irin rayuwar da suke ba don haka wannan ita ake kira rayuwa ta barzahu ta haƙiƙa alhayatul barzakhiyya alhaqiqiyya ita ake kira ba wanda haka ake kiranta ba wanda ya san yanayinta sai Allah jalla wa'ala sunna ta zo ta yi bayani akan cewa wato rayukan shahidai ana sanya su a cikin cikin tsuntsaye na gidan aljanna suna kai kawo suna kara kaina a cikin ni'imomi da dausayi na aljanna sannan kuma suna ta bayanin cewa mumini za a ni'imta ransa a yi masa shimfiɗa da karaga ta gani ta faɗa yana ni'imtuwa a ƙofar aljanna za a buɗe mai ƙofa daga cikin ƙabarinsa har zuwa aljanna kuma ƙanshinta da daɗinta ya dinga kwararowa a faɗaɗa masa ƙabarinsa iya ganinsa Allahu akbar kamar yadda kafiri shi kuma za a yi mai akasin haka to kaga wannan duka Allah ya yi ne don ya cika adalcinsa da alkawarinsa Allah ya girmama girma ya tabbata ga Allah tsarki ya tabbata ga Allah to bayan nan kuma sai malam ya ci gaba ya ce wa annal mu'minu wa annal mu'minina yuftanuna fi quru fi quburihim wa yus'aluna kuma lallai haƙiƙa muminai za a fitine su a cikin kaburburansu kuma za a yi musu tambaya yace Allah yana cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil ƙauli thabiti fil hayati duniya wa fil akhira Allah yana tabbatar da digadigan wanda suka yi imani da tabbataccen zance shine la ilaha illallah tun anan duniya da kuma lahira a nan gurin za mu ga malam kuma ya goya mas'alar fitinar kabari akan mas'alar azabar kabari da kuma ni'imar kabari wanda wannan sai ya nuna cewa fitinar kabari daban azabar kabari ma daban shi yasa muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu karanta ba da dadewa ba baya sallama daga sallah sai ya nemi Allah ya tsare shi daga abubuwa guda hudu azabar kabari da fitinar kabari ko kuma fitinar rayuwa da ta mutuwa to aka ce fitinar rayuwa da ta mutuwa kaga wannan din yana ciki fitinar kabari tana cikin fitinar mutuwa wannan gabar tana nuna cewa Allah ya tsara cewa mutane za a fitine mu bayan mun koma ga Allah amma a cikinmu akwai waɗanda Allah zai musu taufiki Allah ya sa muna ciki izamto cewa yadda suka kasance ma'abota la ilaha illallah a nan rayuwa a maganganunsu da aikinsu na yau da kullum to sai Allah ya sa su cika da la ilaha illallah din kamar yadda kuma cikawa da la ilaha illallah din shine sinadarin da ke kaiwa ya bayu zuwa kuma ranar gobe alkiyama su tashi cikin ma'abota la ilaha illallah Allah ya sa muna da rabo al imamul al-Bukhari yayi riwayar wani hadisi daga Nana Fatima bintul Munzir Allah ya yarda da ita daga Asma daga Nana Aisha dangane da abin da ya shafi mas'alar salatul kusuf a cikin hadisin yake cewa ma min shay'in lam akun urituhu annabi sallallahu yace babu wani abu wanda ban taba ganin sa ba illa ra'aituhu fi maqam ba ce sai da na ganshi a wannan bigiran nawa sai da Allah ya nuna masa yace hatta aljannata wan nar yace har wuta da aljanna sai da Allah ya nuna masa Mas'ala ce ta yaye hijabi an yaye hijabi an gani shikenan shine a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce fa uhiya ilayya amman wahayi annakum tuftanuna fi quburikum cewa lalle ku al'umma za a jarrabe ku za a yi muku fitina a cikin kabarinku misla kwatankwaci au qariban ko kurkusa da nana asma tace la adri ayya zalika qala na qalat asma fatima bint al-munzir tace la adri ayya zalika qalat na mance misla ya ta ce ko ƙariban, eh, min fitnatil masihid dajjal kwatankwacin fitinar almasihud dajjal ga yadda fitinar take shine ma ilmuka bi hadha rajul me ka sani game da mutum da aka turo muku me zaka ce game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma mumini wanda ya sakankance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace huwa muhammadun rasulullah shine annabi muhammad ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ja'ana bil bayyinati wal huda ya zo mana da wato bayyanannun ayoyi da shiriya fa ajabna wattaba'na sai muka karba kuma muka bi shi Allah ya sa muna cikin mabiyansa sai ya ce huwa muhammad huwa muhammad huwa muhammad shi shine annabi muhammad shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa dan uwa kaga sirrin ka zama mabiyin manzon Allah sallallahu ko masoyinsa a nan duniya to zaka rabauta da amsa wannan fitinar da tambayar ranar gobe alqiyama to idan ya amsa wannan tambayoyi sai a ce nim salihan kai ka hani a cikin kwanciyar hankali mala'iku su ce tabbas mun san cewa ka sakankance da shi kai imani da shi yace amma munafiki wanda yake da tababa ko kokonto ko ya sha kulatin bangaro wurin yi masa biyayya sai ya ce sai ka je yana cewa ni ma ban sani ba amma na ji dai mutane suna faɗar wani abu ni ma sai na faɗa za ce masa me ka faɗa sai ya ce ha ha ha la adri ce bai sani ba Allah ka kiyashe mu don haka wannan ɗaya ne daga cikin dalilai barkatai masu tarin yawa wanda suka zo a cikin kutubu sunna cin masanid da sihah da sunan da suke tabbatar da fitinar kabari don haka shi ya sa ma ya zo a cikin sahihu muslim hadisin abu huraira annabi sallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku yayi tahiya ya kammala tahiya to ya nemi tsarin Allah daga sharrin abubuwa guda hudu ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal ya Allah ina neman ka tsare ni daga azabar wutar jahannama ina neman ka tsare ni daga azabar kabari ina neman ka tsare ni daga fitinar rayuwa da ta mutuwa ina neman ka tsare ni daga sharrin fitinar almasih ad-dajjal ya zo da lafazin kuma Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal dan haka kenan a dunkula kaga wannan shine abinda ake kira fitinar kabari wanda wannan shi ne abin da ya sa, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka je makabarta to aka rufe mutum sai ya gaya wa sahabbansa sai ya ce ku roƙawa ɗan uwanka ɗan ya iya amsa tambaya ko ku roƙa masa sabati domin yanzu ana tambayar is'alu li akhikum as-sabat fa innahu al-ana yus'al ana tambayar wallahi wannan tambayar sai an min sai an maka kai mai sauraro na duk wani wanda ya rayuwa a ban ƙasa wallahi sai an masa don haka mi tanadin amsa mu roƙi Allah taufiƙi mu zama cikin ahlus sa'ada waɗanda za su rabauta da wannan amsa Allah maɗaukakin sarki ka dube mu ba don halin mu ba kai mana arzikin da za mu amsa wannan tambaya amin ya rabbal alamin daga nan malam yace wa anna ala al ibadi hafaza yaktubuna a'malahum wa la yasqutu shay'un min dhalika 'an 'ilmi rabbihim wa anna malak al-maut علم al وأن bi idni يقبض ya shiga kuma mas'alar da ta shafi mala'iku cewa lallai bayi Allah ya wakilta wasu masu kiyayewa wanda suke yin rubutu ga duk abin da suke aikatawa na kware ko mara kyau ya ce babu wani abu da yake faduwa daga ilimin ubangijinsu ma'ana abin da Allah jalla wa'ala ya tsara ba za ka iya musu dabara ba Allah ya san cewa za ka yi kaza za ka yi kaza na alkhairi ko na sharri to sai face sai an tsinkayar da su sun rubuta matsawar kayi ya ce sannan kuma mala'ikan mutuwa Shi ne wanda Allah ya wakilta yake karɓar rayukan bayi da izinin Ubangiji maɗaukakin sarki. A nan malam yana ishara ne zuwa ga ɗaya daga cikin tuwasu guda shida, tuwasun imani ne al'imanu bil mala'ika, yin imani da mala'iku, wanda manza Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ma ya cikakken bayani a kansa a hadithu Jibril wanda muka karanta. Manza Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa a cikin sahihu muslim riwayar na na aisha cewa an halicci mala'iku daga haske an halicci aljanu daga wuta an halicci annabi adam daga abin da aka siffanta muku kuma alkur'ani ya siffanta mala'iku da cewa ma'abota fuka-fukai ne domin ya ce alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba ma'abota fuka-fukai biyu uku uku ma'abota fuka-fukai hurhudu yace yazidu fil khalqi ma sha!" Allah yana iya ƙarawa a cikin halittar safiya ma da haka sannan Allah ya azurta mala'iku da su zo wa ɗan adam bisa ga kamannin ɗan adam ɗin ana suna iya kamanceceniya da su kamar yadda muka ga mala'ika jibril sai ya zo wa manzo sallallahu alaihi wasallam a sifar wani mutum shadidu bayadu siyab shadidu sawadi sha'ar la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahad kaga wannan ba wanda ya san shi kuma ya zo ne a sifar mutum kamar yadda muka gani a cikin alqur'ani mala'iku sun zo wa annabi ibrahim Alayhi salatu wassalam a yanayi na wasu matasa kyawawa a matsayin baki hal ataka hadithu daifi ibrahim al mukramin a wata ayar ya ce wa nabbihum an Zaifi ibrahim duka wannan yana tabbatar maka da cewa mala'iku suna iya caccanje me yanayinsu to dangane da adadinsu malamai sun ce mala'iku suna da ɗimbin yawa ba wanda ya san adadinsu sai ubangiji mahaliccinsu ya isa ni da kai mu gane haka hadisin da ya zo a cikin sahih muslim wanda yake magana albaitul ma'mur albaitul ma'mur masallacin da yake ko sama'i ko kuma wata daga cikin sama bisa bambanci na riwayar da ta zo a cikin a hadithul isra wanda a wannan gabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika dubu saba'in ne suke shiga wannan masallaci kullum in suka fito ba za su ƙara koma ba tunda aka halicci wannan daki har a naɗe ƙasa dan haka a cikin mala'iku akwai waɗanda aka wakilta don su kawo wahayi akwai wanda aka wakilta domin saukar da ruwa akwai wanda aka wakilta don karɓar rayuka akwai wanda aka wakilta a cikin mahaifa akwai wanda aka wakilta don su dinga rubuta ayyukan bayi akwai wanda aka wakilta don tsare aljanna da wuta don haka ya wajaba musulmi ya imani da mala'iku ‘yan uwa masu albarka lokaci yayi nan zamu da sa'aya sai a wata haɗuwar insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu